وليس عليكم جناح لا تبتوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يظهر كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة أهل البر والحذر فأهل وهرم وأباها وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وأربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبقوا قوات شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas a cikin wannan gari namu na mungadi a cikin wannan wato jiha ta kebi jiya mun yi wa'azi wanda ya shafi maka taba da dama daga cikin matsalolin da suka shafi maza dangane da matsaloli da suke faruwa a gidaje na auratayya wannan ku ya faru mata ana samun marasa kirki su ma a cikinsu amma galibi mafi yawanci musamman a inda ba birane ba kakan samu lallai mazaje sukan ɗauki ɗawainiya su ɗorawa mata wacce Allah subhanahu wata'ala bai ɗora musu ba a wannan gari na taso na gani mafi yawancin mazaje suna kwanci a gidajensu matansu ke buta su je su ɗebo musu ruwa wanda wannan abin ya saɓawa shari'ar musulunci idan suka tafi bakin gulbi ɗibar ruwa ko da sassafe ko da yamma a can ana cin karo da wasu mazajen wata ma matar a can za ta hango wani katon yana wanka tsirara kuma mazan ba sa jin komai a jikinsu kuma wasu saboda wannan muguwar al'ada ce da aka gada suna nan sun rike ta suna ganin ba za su batta ba tun da dai an samu iyaye da kakanni na yi to akan abin da iyaye da kakanni suka mutu ana yi to akan shi ba za su tafi ko da ko Allah da annabi ba su saukar da dalili akan yin haka ba Allah ya shiryar da mu Allah ya tsare mana imanin mu za mu ja aya kwaya ɗaya a ƙarshen suratul muntahanat wacce a kanta za mu yi karatu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ayyuhan nabi إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم آية نكي سوئتك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايئنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايئنك على أن لا يشركن بالله شيئا سنمي ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببؤتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايئهن واستغفر واستغفر لهن الله inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce ya ayyuhan ya kai wannan annabi mun shayan bayani mu ce kalman annabi daga abu guda biyu ne imma minan shine daga labari ko minan nabuwati shine wajen da yake yafi kowane waje daukaka shi yasa masu ruwayar hafsu su karanta ya ayyuhan nabiyu masu ruwayewar shi su karanta ya ayyuhan nabi'u saboda ɗaya daga labari ne ɗaya daga wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka ne idan Allah yana so ya ƙare maka matsayi na ƙarshe cikin al'umma to gargaran da ya naɗa kai ce kai annabi ne to matsayinka ya fi na kowa annabta ba ibada ba ƙoƙari ake ba a kai wannan matakin Allah ne kaɗai yake ganin damarsa ya zaɓe sai ce wani annabi wannan yana daga cikin mukamai mafiya daraja wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da su wajen kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa ya ayyu nabi irin wannan kiran a ƙur'ani, Allah ya yi ma annabi shi gurare ya kai kusan goma sha hudu zuwa goma sha biyar yana ce masa ya ayyuhan nabi a ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nasi babu inda Allah ya taɓa kiran annabi ya ce masa ya muhammad sai dai ya ayyuhan nabi kamar yadda muka ji a wannan ayar ko ya ce masa ya ayyuhal ya ayyuhal muzammil ko ya ce masa ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal mudassir to irin wannan kiran shi Allah yake ma annabi Ya أيها Rasulu? بلغ ما أنزل إليك من ربك to irin wannan kiran ko yace masa ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir haka yake kiran shi amma an yi lokacin da masu waƙe-waƙen nan da suke kiran sunan annabi yadda ka san wata budurwarsu su ce masa ya muhammadu idan ka ce wannan abun ba daidai ba ne su ne kuma za su fara cewa kai maƙin annabi ne kuma bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce la ta ja'alu a rasul la ta ja'alu a rasulun mai lagun ka ba a da. Allah ya ce kada ku sanya kiran annabi ya zama yadda sashen kuke kiran sashi haka za a kira annabi inda za a kira annabi to ya kamata ya zamanto wajen kiran shi akwai girmamawa da mutuntawa sayyidina Umar yana zaune a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu mutane suka koma can bayan masallaci suka samu waje suna ta surutu sai ya tura mutane guda biyu ya ce ku je ku zo min da mutanen can masu surutu da aka zo da su yana kallon su ya ce amma dai ku baki ne ku suka ce eh, mu baki bane mu ba yan garin nan bane zuwa muka yi sai sai na Umar ya ce musu wallahi kun ci sa'a ku baki ne ya ce na rantsi da Allah da ku yan gari ne sai na kwantar da kuna ba ku kashi ya ce yana daga cikin girmama annabi ko yana da rai ko annabi ya koma zuwa ga Allah idan an zo masallacin annabi ba a daga murya a masallacin annabi ya ce amma ko kun zo kuna ta surutu wannan yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله يتي يا أيها الذين آمنوا ياكو أنكوك إيماني سيتي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kada wanda ya kuskura a cikinku idan annabi zai yi magana shi zai ya daga muryarsa muryarta ya zama ta dara muryar annabi Muhammad sannan Allah ya ce wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana kira ga annabi Muhammad ka jahari ba a zukum li kamar yadda sashen kuke kiran sashi in za ka kira wani ka ce masa wani ka kira tsoron sunansa Allah ya ce kada annabi annabi wannan irin kira saboda an tahabata a amalukum kuna yin haka Allah sai ya bata aikin da kuka yi amma ba ku san cewa Allah zai iya bata aikin ku saboda wannan ba dan haka Allah ya kira shi ya ce masa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ya ce masa idza ja'aka almu'minatu idan mata masu imani suka zo wannan yake nuna maka cewa addinin nan na musulunci addini ne tunda aka fara shi da maza da mata annabi ya fara yin addini balma hasali abin da ya tabbata wanda suka fara shiga addinin musulunci a duniya kakab duk duniya wacce ta fara shiga addinin musulunci mace ce ita ce na Khadija wannan shine abin da ya tabbata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mata aka sha wahala a Makka Sumayya mamar an Ammaru bin Yasir tana daga cikin waɗanda aka kashe su a Makka saboda addini mashi aka sa a gabanta aka soka mata har da ta mutu mace ce hijirar da aka yi daga garin makka aka taho habasha da mata a sanya ma mata wata rana don a karantar da su sai buɗe babi ka je ka duba yana cikin bukari babin da aka sai mata suka zo suka kawo ƙara suka ce galabana alekar rijalu maza sun kwace mafi yawancin lokutan ka na karantarwa da haka yanzu kai muke neman ka sa mana lokacin da za ka karantar da mu annabi ya sa rana ya haddade ya ce to yanzu da kai na din rana kaza ni zan dinga zuwa in karantar da ku a nan ƙasar an yi dambarwa da darga da turka-turka wajen mata ba za su yi karatu ba an yi lokacin da a wasu gurare ake cewa duk matar da kaga kana zuwa karatu to zina ake yi da ita in a nan garin ba a faɗa ba to a wasu garin an faɗa an ce duk matar da kaga tana zuwa makaranta to zina ake da ita in ta tafi makaranta hujjarsu shine wai ba yadda za a yi su su bari matarsu ta je makaranta wani ƙato ya karantar da ita amma mai wannan maganar fa matar shi tana zuwa wani ƙato ya kaɗa ganga kuma ta rawa a gaban ƙarci ana yi ko ba yi a shi katon da za ta buga ganga a gaban shi ya rawa ta rawa matar shi ba dan iska ba ne shi ba zai iya neman matar shi ba ya amfani da ita a a jaraba da bala'i da masifa ta kare a wajen wanda zai karantar da addini zai ce ba zai batta ta je makaranta ba saboda wannan dalilin amma za ta fita za ta tafi wajen maulidi kuma ba mamaki a wajen maulidin za ta kwana a can wannan ba matsala ba ne amma ta je karatu ya zama mai ya zama matsala to mun faɗa a jiya mun ce dalilan da ya sa aka ƙi bari mata su yi karatu masu waɗannan dalilan so suke sai sun mautar da ba mata sun zama su ba bayan Allah ba wannan shi ne dalili amma a nan kusan nan ƙasa-ƙasan nan a nan ƙasa daga cikin mutanen da duniya ta shaidu tsoron Allahnsu da karatunsu akwai mutane guda biyu akwai shehu usmanu dan fodiyo Allah ka ji kansa sannan akwai dan uwansa shehu abdullahi na gwandu Allah ka ji kansu shehu usmanu ya rubuta littafi ya sa masa suna irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswan sannan ya rubuta littafi na biyu ya sa masa suna kitabu tanbihul ikhwan ala jawazi ittikhadul majalis li'ajili ta'alimin niswan min dinillahi ta'ala rahman shehu dan fodiyo kaje ka karanta tarihi da yazo zai karantar da addini bai karantar da maza kadai ba karanta washi sai da ta kunshi maza sannan ta kunshi mata kuma wannan ita ce karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka a zamanin addini harkar addini annabi da maza yake yinta sannan da mata yake yinta akwai matar da ta ce ta haddace suratul qaf daga bakin annabi Muhammad dan yawan karanta ta da yake a mumbari ranar juma'a dan ya halatta idan ka zo zaka hudu ba ranar juma'a ka janye suratul qaf tun daga farkon ta har karshen ta ita ce hudu ba ka kawai tace to yin haka da annabi yake yi ta wannan hanyar ta haddace suratu qaf ga baki ɗayanta wannan yana daga ciki dan haka da qur'ani ya tashi kowane irin matsayi guda goma da ake so namiji ya je su gaban Allah ya shiga aljanna wa'annan matsayin guda goma su ake ce masta ta zo take su ake so ta zo da ita gaban Allah don ta shiga aljanna Allah ya ce innal muslimina wal muslimati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافزين فروجهم والحافزات والصائمين والصائمات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإن سوني متين قد duk wanda ya je wa Allah namiji ko mace ba da waɗannan matsayin guda goma mutu ya tafi lahira da matsala Allah ya ce innal muslimina lallai musulmai maza sai ya ce wal muslimati da musulmai mata duk wanda ya je lahira yana namiji ba da musulunci ba ya tafi da matsala mace ta je lahira ba musulunci ta tafi da matsala wal mu'minina wal mu'minati Allah ya faɗi mu'mine maza ya faɗi mu'mine mata idan namiji ya tafi lahira gaban Allah imanin su ya tafi matsala yana fuskantar matsala mace in ta je gaban Allah ta koma lahira imaninta ya samu matsala ta samu matsala shine wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina da masu da'a ga Allah maza da masu da'a ga Allah mata namiji idan ya kuskure ya koma zuwa ga Allah alaƙarsa da Allah ta ɗa'a gare shi ta lalace yana fuskantar matsala mace in ta koma zuwa ga Allah alaƙarta da Allah ta ɗa'a gare shi ta lalace tana fuskantar matsala shi ne walƙani tati wasaɗiƙi wasaɗiƙati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata gaskiya tsakaninmu imu-imu gaskiya tsakaninmu da Allah idan namiji ya koma ya je wajen Allah alaƙarsa da Allah ta lalace tsakanin shi da Allah makaryaci ne a imanin shi yana fuskantar matsala idan mace ta kuskura ta koma gaban Allah alaƙarta da Allah ta wajen imani ƙarya take yi tana bayyana imani a baki amma babu imani a zuciyarta tana fuskantar matsala shine wasadiqina wasadiqati sannan walqanitina walqanitati إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشئين والخاشعات da masu halatto da Allah maza da masu halatto da Allah mata yana daga cikin kushu'i duk abin da mutum zai yi ya halatto da Allah namiji ne shi ko mace da haka malamai suka ce kushu'i ya haɗa abu guda biyu idan a sallah ne ya zama kana da natsuwa na gaɓoɓi sannan zuciyarka ta halatto da Allah lokacin da duk za ka yi abu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ba da shawara amma muna ganin kamar mutane ba su ji ba mun ce duk inda ake karatu a wajen inda za a kira sunan annabi in kana wajen in so dubu za a kira kafin ka tashi to ka saba da yi ma annabi salati a wajen ya zo yana hawa mumbari sai aka ji ya yi addu'a sai aka ji ya ce amin ya sake taka ɗaya mumbarin aka ji ya ce amin da ya sake taka na uku aka ji ya ce amin lokacin da aka gama sallah ya sako sahabbai ke tambaye shi ya lallahi mun ga ka taka mumbari matattakala ta ɗaya ka ce amin ya ce mala'ika jibril ne ya zo ya addu'a da ya zo ya addu'a ya ce matattakala ta farko da ko gana taka ya yi addu'a na ce amin ya ce ne Allah ka turmuza hanci a wuta ga mutumin da yana zauna a waje ya ji an ambace ne ya kasa min salati ni kuma na ce amin ya kuke tsammanin addu'ar da mai yin ta mala'ika jibrili ne wanda ke cewa amin shi ne annabi muhammad da haka dole al'umman musulmi su saba idan kana zaune a guri in ma baka saba ba baka koya baka koya yanzu in kana zaune a guri ka jira an kira sunan annabi Muhammad to ka saba da yi ma annabi salati ko so dubu za a kira shi in ba haka ba na rantsi da Allah aka je lahira in ka gaba a hango ka a wuta ba to hayaki ne ya tare amma wallahi sai an hango ka daga baya dole ne sai an saba da wannan to dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bada labari wasu mutane guda uku ya ce in ɗalaka salasatu na farin mimman kana hata a awahumul mabitu wasu mutane da ke gabanku na wannan al'ummar sun tashi za su yi tafiya sai da lokacin bacci ya yi fadakar lulgara sai suka shiga kogo suna cikin bacci sai wani fangalalan dutse ya faɗo daga sama sai zai rufe kogon ko da suka farka sai suka ga wannan dutsen da aka margino ya zai rufe kogon nan ba yadda za a yi kowa ya fita a cikinsu sai kowa a cikinsu wannan ya kalli wannan da wannan ya kalli wannan sai suka ce to yanzu fa babu abin da zai tserar da mu daga bala'in nan da muke shi da muka shiga sai dai kowa ya roƙi Allah da aikin da ya mai kyau ko Allah zai sa a fita ɗaya a cikinsu ya ce to gaskiya ina da wani aiki da na mai kyau ni ba zan roƙi Allah da shi ya ce na kasance ina da iyaye guda biyu wayannan iyayen nawa kullum da daddare ba na yadda su kwanta sai sun ci abinci ya ce a wajen ciyarwa ina gabatar da su akan matana da yarana da dukiyar da na mallaka bayina ya ce wata rana na tashi na tafi neman wata itaciya ya ce fana abi talabu shajara sai neman wannan itace ya sa sai ne dogon tafiya Yace ce na ɗauko musu nonon da ya kamata su sha Yace kafin in dawo ko da na dawo da daddare na samu sun yi bacci Yace ga matana tana buƙatar abincin ta ci ga 'ya'yana suna kuka suna buƙatar abincin su ci Yace ni kuma ɗabi'ata shi ne ba na yadda matana da ‘ya'yana su ci abinci su kwanta kafin iyaye na su ci yanzu wani da ya yi aure in a tamfa zai siyo to ta masa daban saboda ita olmanci tsohuwa ce ta matarsa daban za ka gane kuranka layi ita tsohuwa ce ba ta san daɗi ba ne ko ba mutum ba ce ita ya ce na dawo suna bubbuga kafa saboda yunwa yace su kuma iyayen nawa sun riga sun yi bacci yace sai na kyamaci in tayar da su yace ga ƙwaryar a hannuna ina rike da ita ina zaune ina jiran farkawa su har sai da asuba ta yi kagan wani ne shurin baban zai yi yana dawowa kafa zai mai ce baba tashi na dawo amma yace ya zauna har sai da asuba ta yi yace Allah wannan abin da nayi in nayi ne dan neman ka, Allah ina roƙonka ka yaye mana bala'in da muke ciki mu fita sai ya ga kogon dutsen ya fara matsawa shi wannan ya gama nashi na biyun sai ya zo ya ce ni kuma abin da ya faru Allah ka sani akwai ɗan ɗan uwana ina son tafi yadda yadda mazaje suke son mata Ya ce wata rana na neme ta ina so in yi fasikanci da ita Na yi diyar duk zan in shawo kanta na kasa Ya ce ana nan sai aka shiga shekara ta fatara da talauci da yunwa hatta alamar biha sanatun min ya ce ana nan da ta shiga bala'i ta shiga wahala ni faƙalat sai ta zo wajen mutumin sai ta ce ta yadda yanzu tana so ya ɗauki kuɗi ya bata dan yayi fasikanci da ita ya ƙara maimaitawa ya ce wa kanat a habbun nasu ilayya kuma wallahi ita ce mafi soyuwar mutanen matan duniya a wajena ya ce na ɗauki kuɗi na bata ya ce falon ma jalassu ko falon ma ƙa'attu bainar jiliha lokacin da na riga na yi shirin in afka mata na riga na zauna tsakanin cinyoyinta abin da ya rage in afka mata kawai sai yarinyar ta ɗago ta kalle shi ta ce masa bawan Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala ta al-khatama illa bi haqqihi kakka bude zobe sai da haƙƙin shi ne ba matarka bace ta aure bai kamata ka sanda ta wannan hanyar ba yace wallahi lokacin da ta ce in tsoron Allah sai na ji abin ya mun kunci sai na ji ba zan iya afka mata ba yace sai na daga ta sannan kuɗin da na bata ban karba ba na batta ce ta tafi da kudin to yanzu kai ne kana mugun san mace ka jarrabu duk hanyar da za ka bi kana so ka yi fasikanci da ita ka rasa yanzu ka samu dama ka riga ka kwaɓe abinda ya rage shi ne ka aiwatar da abinda za ka wuce ta ce maka ka tsoron Allah an wani zai ce wanda Allah fi mana baki wa yake maganin Allah a nan zai ce ai kofar Allah da yawa take ta mafi kofar shali saboda haka zai yi abinda zai yi daga baya zai dawo ya ma Allah dabara ko Allah zai kawo mafita ya ce Allah idan na yi wannan abin don neman yadda ne Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki Ta wannan shi ne kushu'i yanzu yana so yi wata ɓanna kuma ya samu dama a lokacin da babu wani mahaluki da yake ganin shi amma aka tunatar da shi Allah sannan ya halatto da Allah a zuciyarki sai fasa abin da zai na uku shi kuma na biyun da ya faɗa haka yana faɗa sai ga dutsen sai ya sage matsawa sai na uku ya ce Allah ka sani akwai wasu ma'aikata da nake ɗauka shi mutum ne mai kuɗi zai ɗauki ma'aikata aiki idan ya ɗauki ma'aikata aiki idan an gama aiki sai kowa ya biya shi kuɗin shi sai ya gaba ya ce wata rana ya ɗauki ma'aikata ya biya kowa kuɗin shi ya zo kan wani mutumin ya ba shi kuɗin shi sai mutumin ya kalli kuɗin sai yana ganin cewa shi abin da ya kamata a bashi ya baka sai suka samu saɓani ya ja ya ja sai wannan mutumin mai kuɗin sai ya zuciya sai ya tafi sai ya bar Ka kaga yanzu in kai ne zaka ce to ba dai ka bar ni da Allah ba to ka bari in mun je lahirin Allah zai karban ba sai kai ta asi dan wa'il yazo ya ci bashin kabab bin al-arad bin al-arad yazo ya same shi ya ce ka biya ni bashi na mana sai ya ce ba Muhammadunku ku ya ce idan an je lahira ba akwai sakamako ya ce ya ce to ka gani nan yadda ka gani babban mutum a duniya to a lahira ma ni babba ne ka bari idan an dai san lahira cikin abin da za a bani kai masu in baka kusan akwai masu wannan izgilin Allah ya ce a afara'aitar ladhi kafara bi ayatina wa A afara'aitar ladhi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna ma'ala wa walada Allah ya ce a afara'aita baka ga wannan da kafara bi ayatina ya kafirce ma ayan mu wa qala har ma yana cewa wai alahira la utiyanna malan wa walada wai alahira ma za a ba shi dukiya da manyan 'ya'ya. Allah ya ce a tsala algaiba a mittaka a tsala algaiba a mittaka da inda rahamani a hada Allah ya ce a tsala algaiba shi ya tsinko gaibu ne a mittaka da inda rahamani a hada ko sun yi alkawari da Allah mai rahama ne Allah ya ce kalla sanatu Allah سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا الله yace تو كلا wannan magana da ya faɗa ba haka bane sanaktubu ma yaqulu duk abin da ya faɗa sai mun sa an rubuta shi sannan wa muddu lahu min madda sai mun shimfiɗa masa azaba a lahira in ji Allah shimfiɗa wani risuhu ma ya risuhu ma ya kulu wa ya farda Allah ya ce wani risuhu sai mun gadar masa ma ya kula da duk abin da ya faɗa sannan wa ya a tina farda sai ya zo mana shi kaɗai ƙwallon ƙwal a alƙiyama ba kowa ta tare da shi to don haka wannan mutumin da ya yi zuciya sai ya tafi sai ya bar kuɗin a hannun mai kuɗin shi kuma mai kudin da ya tafi wannan bawan Allah ya bar kudin a hannun shi sai ya aika sai ya ka siyo masa tinkiya ko akuya da wannan kudin sai ya ka fara kiwanta sai tinkiyar ta haihu daga nan ta ci gaba da haihuwa sai aka samu garge na tumaki aka samu garge na awaki aka samu garge na shanu aka samu na raƙuma duk da wannan tinkiya ƙwaya ɗaya da aka siya sai da aka ɗauki dogon lokaci shi wannan mutumin ƙasan bahaushe ya ce fatara ta da tsohon bashi kawai yana zaune sai ce ai ya tuna ya ma'alaji aiki sun samu saɓani bari ya bi shi ya zo ya sallama ya ce alaji ka gane ni ya ce ana gane ka mana ba kai bane wanda kai mun aiki na baka kuɗi kai zuciya ka tafi kake karɓa sai ce ya eh, ni ne ya ce to na dawo da yanzu ka ban haƙi ha sai ya ce masa kaga wannan tumakin da kake gani da wannan awakin da wayannan shanun da wayannan raƙuman duka din naka ne ka kwasa shi ma ya tsaya ya ce a alaji da Allah ban san renin wayo yaya za a yi a wancan lokacin ma ka cika min wata an samu sabani sai ka nuna tumaki da awaki da raƙuma ka ce in kwasa na wani yace wallahi ba ajiri nake maka ba daga sai ka kwasa naka ne domin daga abin da kai zuciya ka tafi daga shi ne aka siya aka tara waɗannan abubuwan kasan ɗan adam kuma da kuɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce wato Hibbuna da mala hubban mai. Wato Hibbuna da mala hubban jamma Allah ya ce kuna son kuɗi so na ƙarshe shi kuma mutumin da ya tashi maimakon ya ce to alaji da awon ya zama haka kaɗan yi wahala to bari abin da za a alaji kaɗan ɗigo wani abu a ciki sai ya gaba da sauran kowannan ma bai ba da ya tashi sai ya tarkata dukiyar gabaki ɗaya kora ta yi gaba shi ne mutumin ya ce Allah wannan abin idan dai na yi ne saboda neman yadda ka Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki mafita sai dutsen ya yaye gabaki ɗaya suka fita suka ci gaba da tafiya to yanzu a cikin mutanen nan guda uku waye fi kokari a cikinsu da wanda da matar shi da 'ya'yan shi suna jin yunwa suna buƙatar abinci amma ya ƙi basu ya haƙura ya jira iyayen shi sai da suka farka da wannan yana tsananin son mace yana so ya fasikanci da ita ya samu dama zai afka mata aka tunatar da shi Allah ya haƙura da wannan wanda yake matsala ce ta dukiya ya riƙe ta a cikin mutanen nan wahaifi ƙoƙari a cikinsu <laughs> malam usman yana ba <laughs> malam usman yana ba ya ce gaskiya mai kudin da ya fi kokari wasu kuma a baya suna sabani sun ce ka gaskiya fa mai matan nan ka san idan sha'awa ta koro mutum in ya riga ya kimtsi to wani lokaci mutum yakan fita daga hayyacinsa na mutum akwai wani dan nau'i nau'i na hauka tare da shi shi fa ya riga ya gama shiri fa sannan aka ce masa ittaqillaha ka dutso eh wanda ya samu dama to wannan shi ne alkushu halatto da Allah sanda ka yi abu shi yasa Allah ya ce shi ina. wal khashi'ati sannan wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata idan namiji ya samu kuɗi ya zama marowaci ya zama kankankam ya zama kankamo ya rike kuɗin shi kun san akwai waɗanda saboda bala'in ruwa ba wai wasu ba hakkansu su keta suke makansu to in mutum ya samu kuɗi yana namiji ya riƙe ya ƙi fitar da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane ya tafi lahira akwai matsala mace da Allah zai ba ta kuɗi ta riƙe ta zama marwaciya idan ta tafi lahira akwai matsala shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a wata ayar yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala min ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين الله يتوى أنفقوا كتير ku bayar ku bantara min ma abin da abinda muka azarta ku da shi na dukiyarku me yasa in ka ga mutum ya tara kuɗi ya ƙi yin aikin Allah da su a binciken da muke bai wuce daga dalili ɗaya zuwa uku zuwa hudu na farko ko ya tara kuɗin ta hanyar haram ɗaya kenan na biyu ko yana tunanin bari ya mutu ya bar wa matar shi kar ta shiga matsala bayan da ba shi na uku ko yana tunanin bari ya mutu ya bar ma 'ya'yan shi kada in ya bar duniya 'ya'yan shi shiga matsala lokacin da ya bar duniya umar dan abdulaziz yana daga cikin manya-manyan sarakuna na musulunci wanda ake ce masa al khamis saboda tsabar adalci a lokacin shi ne ake yin mubalaga ake cewa kura sai da ta daina kama akuya a daji saboda adalci an ce akwai wani mutum yana kiwo bai da labarin cewa umar dan abdulaziz ya mutu amma daga ran da ya ga cewa kura ta kai farmaki kan dabbobinsa a lokacin ya fara fahimtar wani abu na cikin gari ya fara faruwa na matsala yana zuwa yana bincike aka ce masa umar dan abdulaziz ya mutu da zai mutu ya tara 'ya'yan shi domin shi umar dan abdulaziz saboda kada ya samu matsala lokacin kafin ya hau khalifa akwai matar shi da yake tsananin santa amma ana naɗa shi khalifanci sai ya haƙura da ita saboda yana ganin idan zai samu matsala akan shugabancin shi ta wannan matar zai samu to da ta ja masa rigima a gaban Allah gara shi ya haƙura da ita ya haƙura da ita ya rabu da ita da zai mutu ya tara 'ya'yan shi ya ce masu. zan koma zuwa ga Allah bamban muku wani abu ba wanda za ku yi ƙaho da shi a matsayin kadara ya ce amma ni abin da na sani ko na mutu na koma zuwa ga Allah duk abin da na ban muku idan bamban muku Allah da tarbiyya ta garba ba zai muku amfani ba ya ce in kuma na koma zuwa ga Allah na bar muku tarbiyya ta gari to na san Allah shi zai binci al'amarinku ko bayan ba mafi yawanci yanzu mutanen da suke da kuɗi a garin nan dan Allah barin tambaye ku mafi yawancin su iyayensu ne suka mutu suka bar kudin suka gada suka yi arziki ko Allah ne ya musu arzikin Allah ne to in kana uba kayi kokari babban abin da zaka damu da shi gaban danka tarbiyya ta gari kafin ka koma zuwa ga Allah ka ban mai kome in ba haka ba wallahi ko ka mutu ka ban mai wani abu wallahi kana ji kana gani zai siyar da kayan ya je shaye-shaye ya nemi mata kudin ya kare ya dawo mu yanzu a kaduna akwai mutanen da muka san su suna da mugun kuɗi wallahi sun mutu sun bar dukiya mai tarin yawa tsakanin gonaki da filaye da gidaje banda tsabar kuɗi a ƙasa amma yanzu an raba gidajen an raba filayen an raba gonakin an raba kuɗin wasu a cikin 'ya'yansu yanzu gidan da za su zauna ba su da shi a gidajen haya suke saboda ba su bar ma 'ya'yan tarbiyya ta garama tunakar da zarar mutum ya kuskure ya rike kuɗi ƙanƙam ya ƙi aikin Allah ya ƙi taimakon mutane billahi allazi la ilaha illa tun daga ran da zaka mutu sai ka fara da na sani shine wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati sannan Allah ya ce was-sa'imina was-sa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata idan namiji ya kuskure ya je gaban Allah alaƙarsa da Allah ta azumi ta lalace yana cikin matsala in mace da za ta je lahira alaƙarta da Allah ta hanyar azumi ta lalace tana cikin matsala sannan Allah ya ce walhafizi na furu da hunu walhafizati da masu kiyaye farjinsu maza da masu kiyaye farjinsu mata sannan ya ce wa zakirin Allah kasiran yadda ake so namiji ya yi zikirin Allah da yawa haka ake so mace ta zamanto tana zikirin Allah da yawa mu matsalar mu kai kwaya ɗaya ce yanzu duk mutumin da ya je ya ce ba mu yarda da zikiri ba to wannan mutumin mugun makareci ne amma rikicinmu da wasu mutane babu mahalukin da ya isa ya kawo zikiri ya ce a in ba annabi muhammad ba ne shi ne kawai da haka mu ba wanda ya kai mu zikiri amma ba ma yin na kuwa na annabi miki kai kuma da kaga za ka yi na wani kaje ka yi ta yi allah ya ba da sa'a ya eh, Allah raka tashi gona a ci daɗi lafiya ka je kai ta yi amma mu ba za mu yi ba shi yasa ina gama sallar asuba akwai zikiri da ake yi bayan an gama akwai azkarus sabah ana yi idan mutum ya tashi zai shiga bayi akwai zikirin da ake yi in za a fito akwai zikirin da ake yi in za a fito daga gida a tafi wani waje akwai zikirin da ake yi hawa abin hawa akwai zikirin da ake yi kai hatta sabuwar riga in za ka sa akwai zikirin da ake shiga kasuwa akwai zikirin da ake fitowa kasuwa akwai zikirin da ake idan an dawo za a shiga gida ba haka kawai ake afkawa da gudu ba ko wani namijin dan bala idan tashin hankali da zaran ya dawo daga inda zai je inda shiga gida to wani bokiti zai samu ko wata roba ya kwalla da ita da matan sun ji da ƙananan yara kowa sai kama jikinsa to gawa na ɗan bala idan tashin hankali ya dawo ba maganin ya zikiri ya sallama sannan ya shiga a shi da ya dawo to bala'i da tashin hankali ya dawo gidan saboda aka mu muna yin zikiri amma babban matsalar mu shine ba za mu yi zikirin da wani malami ya kawo ba in ba ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zaba wannan shine kawai matsala da aka muna karanta ƙur'ani ƙur'ani zikiri ne muna yin sallah guda biyar sallah biyar zikiri ne muna yin sallar jima'a sallar jima'a zikiri ne to kana karatun qur'ani wani sai kalle ka sai ce maka wai makiyin zikiri ne sai wai baka yadda da zikiri bo shi yadda da zikiri a'a zikirin da ya sabawa na annabi Muhammad sallallahu shine ba mai yadda da shi ba kuma ka je ka faɗa ma duk wanda zaka faɗa ba mu yadda da shi kuma za mu yi ba kai dai da kaga zaka yi addini da abin da wani ya kawo ba annabi ya kawo ba ka je kai ta yi za a je lahira a koran da za a mutu za a tsaya a gaban Allah wannan shine wadakirin Allah kaseeran wadakirati to sai Allah ya ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima eh والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا azima, Allah ya musu tattalin gafara da kuma lada mai girma to yanzu dan Allah idan mace aka yi kuskure abinda ake so ka je lahira da shi guda goma ne ita ma guda goma ne sai aka je lahira aka yi sakaci ba a karantar da ita addini ba ta tafi ɗaya daga cikin goman nan suna da matsala ta je lahira da matsala ko ba ta je lahira da matsala ba a lahira wa zai tsina namu wani wani abu wa zai iya ma wani wani abu duk wanda ya ma alkawarin zai iya tsina nama wani abu a lahira ƙarya yake shi ma bai san me zai faru a lahira ba sai in Allah ya tashe ta to wannan shine abu na farko da haka addinin musulunci addini ne na maza sannan addini ne na mata da haka Allah sai ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ya ce idan ja'aka almu'minat idan mata suka zo sun yi imani sai Allah ya ce inaka ala allah yushrikna billahi shay'a za su yi maka mubaya'a ne akan ba za su hada Allah da kowa ba shirka da dukkan nau'inta guda hudu shirka ta bangaren da'awa ka je ka roki wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah shirka ta bangaren soyayya ka dauki wani mutum ka sa a gaban ka kana son shi irin yadda masu imani suke son Allah suke son Annabi Muhammad shirka ta bangaren ka dauki wani mutum ka sa shi a gaba ya haramta maka abu ya halatta maka abu babu nassi daga Allah ko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan yana daga cikin shirka da ake yi shi ne mu'amala da bukaye da malaman tsubu yau duk gari ko da bariki ne da an ce maka an yi bakon wani mai magani billahi lazi sai ka samu cikin kaso ɗari, kaso tamanin da wani abu kwaskomomin shi mata ne yanzu muna samun bala'i da jarrabawa ni a shekara biyu da ta wuce akwai inda na yi karatu wallahi ban san iya adadi na wasiƙu da na samu ba na mata wasu matan sun je wajen masu magani da neman wata buƙatar masu maganin sun ce buƙatar ba za ta biya ba sai idan sun yi amfani da matan sannan buƙatar su za ta biya kuma sun kwanta sai mutum ya ce wai zai rubutu a gaban shi to wannan rubutun da zai a gaban shi to zai yi amfani da mace to daga nan ne duk bukatar ta za ta biya wasu sun je an yi amfani da su bukatar ba ta biya ba to shine suka zo suna neman ya za yi su tuba ya su gyara wasu matan sun sha ɗakko cutar hiv ta wannan hanyar akwai matar da ta tashi ta tafi wajen irin waɗannan bokayen ta ce ta zo mai da bukata wai mijinta zai ƙara mata ka Allah kiyaye ka san mace ba ta da bala'i a duniya a rayuwarta da ta ji an ce namiji zai ƙara mace yanzu nan sai a zo a zaga ta ce to wallahi fa sai kin tashi tsaye kuma wallahi yar gari kaza dai auro kin san mutanen garin nan ba su da kirki in ba sa'a ba da ta shigo gidan nan fitar da ke zaka to yanzu wannan tashi tsaye da aka sai ta yi ba fa wai tashi za ta yi mata gyara matsalar ta in tana da shi saboda da dama daga cikin wasu matan su suke ba da gudunma wajen matansu su auro wasu matan daga waje wata matar Allah ya kiyaye da kaga in tana da karamin yaro da ya ga ta ɗauko dutsen goge ƙaba tana goge ƙaba ta ƙirƙirƙirƙirƙirƙir za ka je yana cewa Allah masu yaji saboda ya san in ba inda za ta je ba za ta goge ƙafarta ba shi yasa akwai matan da mazajensu ba sa yadda shi kuskure idan mutum zai kwanta ya sa kuma ta shi wajen inda kafin matan shi take don wallahi kafin asuba ɗaya sai ta goge mai kumatu shi yasa akwai matan da sai ga wata matar fasan da ke kafata idan aka rugo kwandala sai ta zo ta shige cikin fasan ta zamanta saboda bala'i ba magana mai kyau ba abinci ba tsafta kuma da kin ji labari an ce mijinki zai aure mace sai hankalin ke tashi yanzu nan sai ta je ta siyo sabuwar buta ta siyo sabuwar tabarma ta siyo sabuwar waye-waye saboda ta ji labari an ce mijinta zai ƙara aure ba haka ake ba ko kuma maza ku ji tsoron Allah idan mutum yana da mace ɗaya zai karo aure to sai ya yi la'akari da abu guda uku abu na farko dole sai idan yana da adalci abin da ya ba wannan zai ba wannan in ba ka da adalcin abin da ka yi ma wannan za ka yi ma wannan kakai, don wallahi auren su ya kai ka wuta abu na biyu sai an duba ta ɓangaren ƙarfin lafiyarka idan ka auro mata guda biyu za ka iya biya ma kowace bukata wajen saduwa idan iya ƙarfinka gurin saduwa da mace na ɗaya ne to bai halatta gare ka ba ka auro mata guda biyu ka ajiye sannan abu na uku sai an duba ƙarfin tattalin arzikinka idan kana samun naira dubu biyar ne yanzu idan wata ya ƙare yanzu za ka je ka ƙaro aure nauyi zai ƙaru ko nauyi ba zai ƙaru ba to sai ka yi makanka ƙirƙirarriyar wata hanya wacce wani kuɗin zai iya shigowa wanda za ka ɗauki wannan nauyin da ka ɗauko galibinmu son zuciya ake sawa wani sai ka ga sanda zai auren bashi zai yi maimakon ya samu ya biya a'a yana nan kawai mata sai ta ji an ce zai ƙara aure in ta masa magana ya ce maƙiya sunar annabu ce ba ta san sunnar annabu muhammad zai raya sunna saboda matar shi yan bakin ciki ce ya nama ce tana nan tana bakin ciki ba ta so to addinin musulunci da ya ce a ƙara aure bai bar abin haka kawai ba da haka ta wancan bangaren sai mata suka shiga harkar bokanci sannan yanzu bokayen riga suke canzawa da sunan malamai suke tashi a gari malamai magada annan baya kenan nan ba malamai magada annabawa ba ne malami magajin annabi karantarwa yake amma wanda za a je gurin shi ya ce to kin da bukata ɗaya eh, to kwanta in yi amfani da ke kin san wannan dan iska ne ba malami bane wallahi kuma akwai su akwai su suna nan wannan matar ta tashi ta je ta tafi wajen wannan bukan ya ce mata zai yi amfani da ita fi ya yi rubutu a gaban shi ya riga ya duba kun san akwai yadda suke wajen barazana hanyar barazanar da dabarar iri-iri ne akwai wanda idan ka je wajen shi tarbi da ɗauka sai haka wurin sai ya wurka sai ce ɗauki ɗaya in ka ɗauka sai a fara lissafi allahu muhammadu jibrilu shaidan wanda ka damka idan an zo kan Allahu sai ce to bukatar ka za ta biya amma ba sai dan sha doguwar wahala ba za a yi aiki dan kaɗan ne idan ka damke Muhammadu sai a ce to bukatar za a ta biya amma sai an yi aiki sama da wannan idan ka damke Jibrilu to sai a ce wai wannan aiki fa bukata za ta biya amma ba sai an yi jan aiki to a wajen jan aikin ne za a ci kaji da shanu in kuwa kadan ishe nan sai a ce to bukatar ba za ka biya ba an sake sai a sake wannan yana daga cikin hanyar da suke bi wajen yiwa mutane dabara da matan nan ta zo sai ce bukatar ta ba za ta biya ba sai ya yi amfani da ita ya riga ya duba ya gani ita ce kaɗai hanya da za a yi hana wannan auren su kuma akwai matan da inda akan irin wannan ne billahi lazi idan abu ya wuce shirka da Allah za su yi don dai bukatar su ta biya aka zo ya yi rubutu a gaban shi to mutum ne fasiki shi kan shi a rana bai san adadin matan da yake kwantawa da su ba wallahi ba zan kira sunan wani gari ba a nan cikin jihar naija muna tare ɗaya daga cikin malamanmu malam sami naka sai ga wani mutum ya zo wala da gemun shi da ɗagaggen wandon shi an sai nama ana ci sai dauka sai ɗauki naman shi ma sai fara ci sai mana sallama sai muka amsa sai kalle mu sai ce wa malam Allah sarki ya ɗauka ko ni ahalin suna ne ɗan izala sai ce malam ai ba ahalin suna ba ne ba ɗan izala ba ni da kake ganina na nan wannan falafzan da lafazi yake faɗa yake cewa malami da kake ganin nan jingime mun mushriki ne sai malam abin ya bashi mamaki yace to ya yace to alaga ka malam wannan tsubbin da muna taba yace ai ne ko da ɗan izala ke ce mana mushrike to wallahi ban taba jin haushi ba saboda yace billahi allazi na san mu mushrikan ne yace ta wannan hanya ta tsubba ta tsubbatan nan ya ce ya yi zina da adadi na mata da bai san iyakarsu ba ya ce ya je umaran nan ya je aikin hajjin nan ta wannan hanyar ya ce kwanaki a yana kallo rikici ya haɗa ku da mutanen mu an dashi an tafi kotu ya ce tun da aka fara rigimar na faɗa masu na ce na rantsi da Allah ba za su yi nasara ba muka ce saboda mai ya ce ka taɓa ganin an yi rikici da mashiriki da mai tauhidi mashiriki ya kai labari ya ce ai ba a yi to wannan mutumin sai ya zo ya zina da matan nan sai aka yi rashin sa'a yana da ciwon HIV sai matar ta dauka ana nan ana nan kuma ya ce mata ita ce kaɗai hanyar da in yayi magana ta ƙare tana ganin aure yana matsuwa aka ce saura wata ɗaya ta koma ya ce to yana ganin abin da bai yi ba sai an sake fa aka nan ta ga aure ya matso saura sati biyu ba fasa ba ta ga aure ya rage saura sati daya sai ta tada bala'i ta ce billahi lazi ba ta yadda ba ba ma ya sani tun da ya bariki zai auro ya ce wallahi Allah ya kashe ta ba ta yadda ba sai an ji an yi gwaje-gwaje kafin a daura masa aure da wata sai haka to ai yana da sauƙi irin wannan in za a yi ba ita kaɗai wacce za a auro za a mabadda ita da mijin da shi da kowa sai an mai aka ce a taho aka yi wa matar da za a yi aure ba matsala aka yi wa mijin ba matsala ita ana zuwa kanta ana mata gwaji na hiv shi aka gaga sakamako ya fito sai aka ce ya aka yi to daga nan ne fa bayani ya taso shi ne ta faɗi yadda aka yi da yadda aka yi ta ɗauko ciwon hiv ɗin da sunan mai wai gudun wai ciwa za a yi mata kishiya shirka da allah shi yasa Allah ya ce Allah ya shirka billahi shiya kada su shirka da Allah to wannan yana daga ciki da haka saboda yanayi na lokaci ba dole bane mai iya ƙara tafassar ayar misalai irin waɗannan suna faruwa da dama na shirka da Allah a nan garin duk wanda ya karatun allo ya je ya dawo da duk wanda zai dawo da kundin shi yake dawo an yi haka ko ba haka ba da kundi zai dawo garin nan wannan kundin na lakani ne kuma baka yi saka samun kundin ba a makaranta sai in kana da biyayya da an zo wani guri sai alaga tama ne ce to kaga nan gurin to rubuta wani lakani ne da a hada da abu kaza da abu kaza da abu kaza kai kuma in ka tashi dawowa gida sai ka zo da kundin ka kana ganin ka zo da wata tsiya ba abin da ka zo da shi shirme ka zo da shi shine kawai na ba da misali a wajen karatu na ce akwai waɗanda muka yi karatun allo da su ba abinda ba su sha ba don su yi karatu kuma da ba su tsaya sun yi karatun ba wallahi karatun bai yi ba wasu sun sha har da alhuda-huda an ce shi alarama ne cikin ninta in ya tashi daga nan bishe kafin ya kai nan ya sauke ƙur'ani saboda mugun karatu an sha sannu ƙuruka falatansa an sha wa na humin ladunna ilma duk an shanye an daba da ruwan kanzo da waye da waye wai don ai karatu kuma billahi lazi da ba su tsaya sun yi karatun ba basi ba kuma sun san mu mun san su sun sani mun sani saboda kan wani kawo wani magani ya ce maka maganin karatu ne ya yau dare ka ya ɓata ma lokaci in za ka tashi ka bigi karatu ka tashi yau ba samun karatu ta hanyar sauƙi wannan ita ce gaskiyar magana abu na kusa da ƙarshe saboda yanayi na lokaci nasiha zan yi zuwa ga iyaye mata nasihar da zan yi kuwa ita ce su ji tsoron Allah kamar haka ana fuskantar matsaloli a gidajen aure yanzu wannan ko yana faruwa ne saboda irin tarbiyyar da iyaye suke ba 'ya'yansu kafin su aurar da su yanzu mu mun sani cewa akwai gidajen da idan mace na fuskantar matsala da mijinta walla za a ɗauko ta ne daga gidan mijin za a kawo ta gidan ne a ajiye ta ba za a ce mata komai ba abinda ake so kawai ta kalli rayuwar waccan matar da take zama a cikin gidan da mijinta ya suke yi haka ake iyaye yarinya za ta taso kawai sai ku yi amfani da girmanta da balagarta ku aurar da ita ba tare da kun koya mata komai na yadda za ta je ta zaman auren ba dole yarinya in ta tafi sai ta dawo mu yanzu a bariki ban sani ba a nan na daga cikin musibar da ke faruwa sai kaga an dauki yarinya an aurar da ita in banda indomi ba ta iya dafa komai ba wallahi nan yana faruwa indomi ba kaga yarinya banda indomi ba ta iya dafa komai ba na biyu ba ta iya magana ba ka samu yadda ka san an haife ta a garin kaba-kaba duk abin da ya fito bakinta haka za ta faɗe shi wala ta kafa uku ba ha ba ta jin tsoron ƙarshen shi na uku ba ta iya kwalliya ba na hudu ba ta iya abinci ba yaya za a ba za a dinga samun matsala a gidajen aure ba to don haka nasihar da muke zuwa ga iyaye mata su ji tsoron Allah akwai nauyi a kansu a kan waɗannan matsalolin idan kana wasu bayanai idan mata na saurari wata sai ta ɗora hannu a kata ihu ta ce wai ita ba ya iska ba ce amma kuma ana nan shawarar da kake ba su su ɗauka su yi aiki da ita in sun ki ɗauka sai kaga 'yar iska ta ɗauka ta yi amfani da abu mata ya kamata ku sani cewa mazajenku shugabanni ne a kanku duk mutumin da yake shugaba ne ko kiran sunansa za ka yi to yakan bambanta da yadda za ka kira ragowar sunan mutane da haka mace bai kamata ya zamanto a da bakinta za a dinga jin sunan mijinta ba lokacin da za ta kira shi ya kamata ta kirkiro wani suna na girmamawa wanda take kiran mijinta da shi ko baban wane ko wa excellency ko waye ko waye ko waye irin wa'annan sunayen dai amma wata fa idan sunan mijinta na ta'ala billahi ladin da ta kira sunan shaka za ta kira tsuran ta ce ku je ku kira min na ta'ala ku ce yana kiran shi ba sa ka yawa ba ku komai shi yasa ni yanzu idan na zo gidanka ne sallama da kai ba sai an faɗa min ba gidan akwai matsala ni zan gane da na tura yaro na ci a min sallama da kai billahi ladin da na ga ya riga dan sakon fitowa ko sun fito tare to gidan akwai bala'i akwai bala'i a gidan dama Allah Allah yake ya fito daga gidan ya rasa hanyar da zai fita to yanzu bare ya amfani da ni to shi yasa dole sai an gyara wayannan matsalolin kuma musamman iyaye tun daga iyaye maza mata ku kora ma yaran ku yadda za su je su zauna zaman aure kamar yadda suke zuwa su je su koyo karatu dan zaman auren bayan kun aurar da su shi kadai ne mutuncin ku bai daga cikin mutunci a ce ka aurar da yarinya sannan a sako maka yarinyar ka dawo sannan ana samun matsala ta ɓangaren wasu iyayen yaran kana uba idan yarinya ta zo maka da matsala mijinta shugaba ne a kanta kai masa nasiha ita ka ba ta haƙuri ko da mijin ne bai kyauta ba ka riƙe shi a matsayin ɗan amma wani da an zo mai da labari yarinya bace za ta kawo labari ba tare da yarin ta mijin ba da ta zo ta kawo kuka cewa an mata kaza ce to ashe wahala dama bai da mutunci to billahi zaman zai zo ya same ni shi kuma daga nan wani zai ce wallahi ba zai je ba za ta zauna wata daya biyu wata uku shiru gashi nan ana ta samun matsaloli da mace-macen aure Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to yana daga ciki idan aka ɗauki matakai koyawa mata zaman auren kafin su je shi auren to zai taimaka gurin a rage samun matsalolin da ake fuskanta yanzu a harkar abin da ya shafi zaman aure a kasashen da aka ci gaba yanzu haka ake irin waɗannan ainihin wato tsare-tsaren muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin mu wayanda suke da matsaloli tare da mazajen su Allah ka ta su wayanda ba su da matsala kada Allah ya kawo ta wacce duk ita kadai ce a gurin mijinta sai ka ce idan besa to Allah ya ba mijin kuɗi a cikin watan nan ya aure kuma duk wacce bata ci amin ba Allah ya sa a fara da ita ko kuwa saboda haka wanda suka karkace akan tafarki a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda suke kan hanya kuma Allah ka tabbatar da su mutane za su haƙuri eh, matasa kuma da suke zazzara ido ga ramadana yana zuwa ba aure Allah ka sa muku mafita domin eh, domin zama ba aure bala'i ne in ka ga mutum ya je siyan kosai cikin watan ramadana suna ture-ture da yara yana mai kosai da Allah a bani tana duk Allah tsaya yara sun riga ka to mara mata ne wallahi in ka ga mutum yana ɗore ya yi azumi ya wuce ta zarce ba sa hurto billahi mara mata ne saboda haka mazajen da ba su da adalci ga matansu Allah ka ba su yin kun adalci matan da ba su da biyayya ga mazajensu Allah ka ba su ikon yin biyayya domin akwai matan da zaka ga mazajen suna iya kokari a kansu amma wallahi wasu matan ne ba su da mutunci akwai matar da kwanaki mijinta da zai karo aure ya kusa babban kaya wajen guda goma masu tsada billahi lazi haka ta zo ta sa reza kowace daga sama sai ta kai kasa kuma ba wai yanka ɗaya ba a'a kowace riga ta bayanta sai ta mata yanka ya fi goma ta dawo gaban ta haka ta yadda babu telan da zai iya gyara ya ce min malam akwai bindiga a ɗakina amma dole na ɗauke bindiga saboda bala'i ya ce da daddare ba ta bacci haka take safa da malwa a falo tana huci ta je ta dawo ya ce to malam ina bin bindigan ba sai ta ɗauko ta rara kamun wuta ba ina bacci a gani to shi yasa wannan matsalar ana samunta akwai mazan da zaka ga suna iya ƙoƙarinsu amma wallahi wasu matan ba su da kirki ba su da mutunci ta ɓangaren ba sa sanin cewa Allah ya musu ni'ima sai sun janyo rigimar da ni'imar ta sance sannan suke sanin cewa suna cikin ni'ima da haka duk matar da take zaune da mijinta Allah ya yi mijin rufin asirin da ya fi ƙarfin abin da za ta ci to ta gode ma Allah ta ci gaba da yin addu'a idan mijinta yana da wata matsala Allah subhanahu wata'ala ya shirya mijin ya daidaita shi ya dawo ainihin wato kan hanya wannan ita ce nasiha takaitacciya da zan yi abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna neman mara yin haka ba wata mara wajen ba ala rubutu wannan ba ala yana rubuta cewa da ta yake ta mace azumi na karatu to sai ya ga wata da irinsa ko kuma a wani malami ya ga wata ya faɗa masa shi ya samu shi ya ɗauki azumi ko da sarki musulmi bai sanar shi a ɗauki azumi ba a ina fatar mutane sun ji tambayar da shi wannan dan uwaye ya ce shi ya ga wata a kankin kanshi amma sarkin musulmi bai sanar da cewa an ga wata ba kyau ya samu ya ɗauki azumi a kankin kanshi da abin da ya gani na wata eh ya samu sai da kawai abin da za mu faɗa masa a nan wajen maslaharsa ta ɗaukar azumin shi kaɗai ba ta kai maslahar haɗuwa kan al'umman musulmi ba wannan shi ne da haka yin azumi a ɗauka baki ɗaya da kuma ajiye azumin baki ɗaya wannan yana daga cikin hanya na haɗuwa kan al'umman musulmi sama da kowa ya ɗauki abu a matsayin ɗaiɗaiku wannan shi ne yana daga cikin gurare da Allah ya sa don haɗuwa kan al'umman musulmi da ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alallazi na min ƙablikum shin ma'azumin nan masu kuɗi ne za su yi ko masu mulki ko talakawa duk duniya ce za ta yi ka taba ji wannan watan ramadan ya zo a ce maka an yi saɓani wasu sun ce wannan azumin sha'aban za a yi wasu sun ce shawal ne duk duniya an yarda cewa babu watan da ake azumin nan gabaki ɗaya sai me sai ramadan to yana daga cikin mawasin na haɗo kan al'umman musulmi da haka ba za a ce mutum ya yi laifi ba idan ya amfani da abin da ya gani na ganin wata amma ba a so ka ɗauki wannan ya zamanto hanyar da za ka yi amfani da ita gurin tarwatsakan kan al'umman musulmi wannan shine wallahu a'lam Allah ka shirye da mu kake nan ko Allah ya saka mana da